shi wannan mushirikin shi kuma bazazzagi ne ji mutumin ƙasar kahutu ne tana ƙasar zaria to jama'a kunci. فما الذي بقي فما الذي بقي لرب العالمين izzati wal jalal me bari wa Allah wannan cikakken mushriki ne arne ne a daidai lokacin da baka ji mun ce wancan na farkon da ke kare kadiriya da shi da uban shi sun ɗauki dukkanin rububiya da uluhiya sun bawa ainihin abdulkadir jini sun ɗauki alasma wasu sifat kaga wannan gashi shi ya sarraha ƙarara hatta abin da ya zo a gundarin aya alƙur'ani yana ainihin inkari da kuma ƙalubalantar ko ka yadda ko ba ka yadda ba a inda allah maɗaukakin sarki ke cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahbu biman yasha'u dhukuran wa inasa aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa yahbu liman yasha'u inasa ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء قيمة yanzu ku duba wannan tana tabbatar da cewa halittar sama da ƙasa duk Allah ne yi kuma Allah yake ainihin ba wanda ya so ɗaya mata ya ba wanda ya so maza ya haɗa wanda ya so maza da mata Allah yake da ikon yin wannan ya ce ne yake wannan jama'a waɗannan suna daga cikin dalilan da muke cewa dole ne ku zabura ku karantar da mutane tauhidi domin wannan da yake wannan waƙar ina da yaƙinin bai wuce shekara 32 ba a duniya a daidai wannan lokacin da'awa ta sunna ta taso kuma kaji ɗan ƙawon hutu ne nan nan kusa da ni kenan malamai akwai aiki a akan wajen shiga birni da ƙauye domin karantar da tauhidi yana alfahari ne da kasantuwar irin wannan shirkar da yake yi har yana faɗin sunan shi yana faɗin inda ya fito yana faɗin lambar wayar shi allah maɗaukakin sarki kiyaye ba ma cewa gazawa ce daga malaman sunna da malaman tauhidi sai dai muna cewa a ƙara ƙwazo da ƙoƙari amma haƙiƙanin al'amari jama'a wallahi musiba ta kai musiba daga jin waƙen wannan ismailu ɗan kahutu ɗin musiba ta gama kaiwa musiba a ce cikin al'ummar da suka yi cara suna kira zuwa ga alkur'ani da sunna da wannan harshen nasu kuma ake bayyana ire-iren waɗannan shirkokin sa'annan sauran 'yan ɗariƙa na tijjaniya sauran 'yan ɗariƙu na ƙadiriya shi wancan mai magana na biyu ya yi isharar ire-iren waɗannan abubuwa ne maganan farko cewa yanzu ire-iren waɗannan shirkokin da ke bayyana ba ma jinsu suna raddi to daga ƙarshen da gane abin a da dagwalgwale yake kenan ma'ana yanzu suna ji ana wannan shirka amma ba za su fito su yi wa'azi su ce wannan shirka ba ce jama'a mun fahimta yanzu duk wani haƙƙi na allah maɗaukakin sarki an rusa shi a nan duk wata daraja da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawan shi da ita an yi rugurgu da ita amma kaga wancan mai magana na biyu bai bayyana fushin shi ba amma tun da an taɓa shehu tijjani to annan ne fushin shi ta shi ce kuma a shirye yake sarki ya tabbata ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga ɓata da dukkanin hanyoyin ɓata Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su daga kan wannan sharri Allah ganar da su gaskiya hakika ban taɓa jin bala'i da kunne na a cikin harshen hausa ire-iren wannan ba gaskiya saboda Allah domin wannan shirkar ko a wancan diwanonin na hausa na nasir gabara wallahi babu kamata Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu a nan za mu saurara jama'a sai mun zo karatu na gaba insha Allah kamar da muka alkawuranta za mu karasa tattaunawar da muka alkawari <coughs> a kan ainihin wane ne ibn arabi alhatimi abba'i sannan kuma za mu yi bayani dangane da abin da ya shafi sidi abdulkadiri da kuma cewa salihin bawa ne daga cikin bayan allah amma da yawa an kirkiri kawai waɗanda aka makalkale jikinsu sakamakon haka an wasu suke ta cin abinci kuma suna ji suna gani wannan shirka tana raɗuwa barna da fasadi da suna waɗannan bayan allah amma sun ja baki sun yi shiru saboda hakan ɗin shi ne zai ja musu su ci gaba da samun abubuwan da suke samu allah maɗaukakin sarki tsaro tsare mu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah